gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim alima kashi na 37 da haka da tenebra sai samu azam suka tattauna ya yi masa bayanin maganin tare da masa gargadin yana da tsada amma haka ma'azam ɗin ya karba. kuma da ya fara shan maganin ya ga fa'idarsa sosai don yakan yi sati ma bai da wata damuwa amma bayan cikar satin nan don ranar da abin ya jiyo alima tana jin jiki amma baya wuce kwana biyu sai ya zama rabin albashinsa duk yana tafiya a wajen siyan magunguna wannan ita ce rayuwar auren alima da ma'azam a birnin las vegas a wannan hali ne kuma alima ta fahimci tana da yaron ciki a tare da ita a ranar da ta gano hakan ta shiga ɗaki ta fuskanci alƙibla ta yi sujudin shukur ga mahalicinta wata ranar lahadi lokacin cikinta ya shiga wata na hudu don ko da wasa bata gaya ma'azan ba don tana so ya zauna lafiya ita ma ya bata ta zauna lafiya ta sani duk ranar da ya san da zaman cikin nan daga ita har shi ba zai basa su huta ba ma'azami bita da kallo sanda ta zube ledojin peanut a gabanta tana ta faman ci kamar allah ya aiko ta cikin nazari tare da kura mata ido ya ce wai kin fahimci yadda cikin ki ya kumbura kuwa ta yi murmushi mai sauti ta ce ni ma haka na gani a dan asala ya ce wani irin magana ne wannan maganar lafiya ki ake yi amma za ki ce wani wai haka kika gani ita dai ta yi ajiyar zuciya kawai cikin basarwa ta ce to me zan ce aiko take miƙe yana mai da kayansa cikin rawa jiki ya ce tashi mu je in kai ki asibiti an ce ma ma'azin ba zai iya sa komai a ransa ba amma ita tana da yaƙinin zuwa yanzu ita kam ya sa ta a ranta ya damu da ita ya damu da lamarinta da lafiyarta ko da a ce ba na soyayya yake mata ba amma ya damu da ita wani murmushi ya subuce mata ta miƙe ta shirya suka fice bayan 'yan gwaje-gwaje a asibiti duda likitan kallo ɗaya mata ya fahimci tana da ciki har ya fara girma sakamakon ya zo wa ma'azam cikin wani irin yanayi kamar sauka a radu kuma albashir ɗin da wani bai taɓa masa kwatankwacinsa a duniya ba don haka gaba ɗaya abin da ke cikin aljihunsa ya tattaro ya ba wa likitan nan wanda bai san adadinsa ba alima ba ta yi mamaki ba don ba wannan ne karo na farko da ta so ma ɗauka ciki ba kuma dai dama duk alamun shigar ciki ta san su a matsayinta na ma'aikaciyar lafiya suna fitowa daga asibitin gurin dr nebra suka nufa inda ta ji ya ce da dr nebras ya kara masa karfin magungunansa don kada bukatar samara control ta wahalar masa da ɗansa kunya ta kama alima shi ko likitan dariya yi ya ce kada ka damu hakan ba za ta faru ba kuma hakan ne ma zai kara jaririn kuzari da ƙoshin lafiya suna isa gida alima ta shiga kicin don sama musu abin da za su ci amma ma'azami biyu ta hannun ya janyo hannunta suka fito sai da ya kawo ta tsakiyar falo sannan ya kama fuskarta ya sumbaci goshinta ya haɗa goshin nasa da nata cikin sauki murya ya ce ki min alfarma guda ɗaya don allah daga yau kake ƙara girki duk abin da za mu ci zan yi oda alfarma nake nema alima ki yi min koda ba kya so ba ni da buri a yanzu ban da ki lafiya kada ki manta ma'azam ɗin da bai da rayuwa ne a baya zai ga ɗansa na kansa a doron ƙasa ba zan so duk abin da zai wahalar da shi ba. duk kokarin alima na fahimtar da shi girki ba zai hana ta haihuwa lafiya ban allah ya nufa amma azam ya kasa fahimtar ta ya ki sauraron ta a ƙarshe ma sai ya koma yi mata gargaɗi da kakkausan murya cewar duk abin da ya samu bebin sa ba zai taɓa yafe mata ba alima ta ga gigi cewar samun ciki a wajen abulkair amma ko kusa bai kama kafar ma'azam ba shi ma'azam a nasa hadda fita hayyaci dole ta bi duk abin da yake so don a zauna lafiya amma tana jimamin yadda za ta zauna nan gaba har watanni biyar ba tare da ta shiga kicin ta yi girki ba kuma ta san in ta ce koma makaranta ma ba zai yadda ba babban rashin yadda ma kuwa sai dai ta yadda dole ta yi komai da zai taimaka ta haife jaririn nan lafiya ma'azam ko har tausayi yake bata ganin yadda ya ɗauki duka burinsa da soyayyarsa ya ɗora akan cikin nata tafiya ta yi tafiya a hankali a hankali tana ci gaba da karya magungunan nasara akan ma'azam an ce ba zai iya son komai ba ta yaya yake son haihuwa ta yaya yake bata matsayin da bata taɓa zato ba a cikin rayuwarsa a ɗan ƙanƙanin lokaci ta yaya iya bin ƙa'idoji wajen kiyaye larurarsa ya san hanyoyin da yake bi kada ya cutar da ita a shimfiɗa ya kuma san yadda yake bin ka'idoji da likitoci suka shimfiɗa masa a rayuwa kamar kowane mai ƙoshin lafiya yana da wasu irin dabaru wanda ya sa ba ta gaza da buƙatar tasa duk da kasancewarsa mai tsananin buƙata sai kawai ta mai da hankalinta wajen gyaran jikinta da ni'im tashi ta yadda ita ma ba za ta gaza ba daga kayan itatuwa da ɗanyen madarar shanu tare da bin shawarwarin da Dr. Nebras yake bata a asirce ina yadda za ta tafiyar da shi ɗin. tun iyayensu na kasa kunne da sauraron jin alama ta koka akan zamanta da ma'azam har suka gaji suka bari tun suna baza kunnuwan sauraron jin ma'azam ya koka da alima akan rashin so ko wani abu makamancin haka nan ma har suka gaji suka watsar sun amince addu'a su akan ma'azam ta fara karbuwa hankalin dadi ishak da dadi mansur ya matukar kwanciya yanzu musamman da ma'azam ya ɗebe kunya a idanunsa ya gaya wa dadi ishak cewa alima ta kusa aje masa jika a wannan rana sai da dadi ishak ya kukan farin ciki momi zulaiha kan bayan komawa ta najeriya ita da yasmin kai tsaye gidan iyayenta ta nufa sai dai bata gaya yan uwanta cewa dadi ya sake ta ba ko sati ɗaya bata rufe a gidan ba ta ji rayuwar gaba ɗaya ta ishe ta da haka ta tattara ta yi nijar ko me zai faru sai dai ya faru amma ba za ta bar wa gumsu mijinta ba yau momi ce a ɗakin in na kasisu da kanta take wanke-wanke da shara abin da ya matuƙar wa kowa mamaki idan dadi ishe ke shigo kuwa tsakaninsa da ita sai dai ido daga nesa don ko gaisuwar ta bai amsawa don haka inna kasisu da kanta ta samu malam ta ce da shi ya kamata a zaunar da su a gyara al'amarin nasu don dukkaninsu ba yara ba ne bai kamata yaransa su dinga ganin sa irin wannan yanayin ba da girman su da haka malam ya zaunar da dadi da momi don ya kawo ƙarshen wannan matsalan bai dace ta ci gaba da zama a ɗakin inna kasisu ba alhalin ga gidan mijinta a kusa tun mutane ba su farga ba har sun fara kananan maganganu dadi ya sadda kai momi ma ta sun kuya da kai tana masa bayani tiriyan tiriyan tana kuka da zai ne masa duk dalilanta na zaɓar zama da ma'azam inda malam ya fahimci matsalar tasu daidai akan ma'azam ne ya kuma fahimci zulaiha yadda ya kamata don ko shi yana tausayin ma'azam kafin auren shi da alima amma ya san alima sarai kamar tafin hannunsa jaruma ce a cikin jikokinsa kuma nagartacciya kamar uwarta ya san za ta kula da rayuwar ma'azam inda halima har ta kawo sauyi a cikinta don haka shi ma yana damar wannan tsatsauran hukuncin da ya sa dadi ishak ya yanke mata a ƙarshe ya taushi dadi ishak akan yi wa zulaiha uzuri ita uwa ce kuma an halicci zuciyar uwa da tausayawa abin da ta haifa komi girmansa balle ɗa irin ma'azam ya ƙara da ba sa haƙurin sawa da ya a sake ta ya ce mai da ita ɗakinta da haka washe gari aka mai da su. dadi ya mai da momi ta koma sabon gidansa inda gumsu take sai yamma lis ma'azam ya dawo a gajiye ya tarar da alimata ta satar tsitsin cikinta a gaba tana cin gyaɗa gwangwani ta peanut wadda ta zame mata abinci tun samuwar cikin har zuwa tsufansa ga ƙafafuwanta duk sun kumbura don tsora kaɗan ta shiga edd ɗinta yunkurin miƙewa take don ta rage masa kwat ɗin jikinsa ya hanzarin dakatar da ita tare da rungume ta kaɗan cikin jikinsa kafin ya sake ta sannan ya cire kwat ɗin tasa ya ɗan kunce nektai ɗinsa ya cire takalman sai ya zauna a daidai ƙafafunta ya shiga matsa mata su sannu a hankali Ya idanunsa cike da tausayi da ƙaunarta da zai iya da ya maido da cikin jikinsa don ba ƙaramin tausaya mata yake ba hakan ya sa ko ofis ya je hankalinsa na kanta allah allah yake dawo gida don ganin halin da take ciki kin ci abinci ta girgiza kai alamar a'a manyan idanuwansa ya buɗe alamar razana ba a ka miki abincin ba ne ko me ta kyaɓe baki ni abincin ne bai min ba jira nake ka dawo kaman ɗan wake cike da tausayi ya ce meye kuma ɗan wake dariya ce ta so kamata amma sai ta shanye tana faɗin da fulawa ake yi da kanwa da koka kuma duk ina da su sai ya ɗebe kafafuwanta da ke kan cinyarsa ya shiga jan yatsun kafafuwan nata a hankali yana faɗin to ga min yadda ake dan waken kin ga bebi na yana jin yunwa alima ta shiga kwatanta masa yadda zai yi sai ya miƙe ya shiga kicin tashin farko ya kona hannunsa na dama garin kunna gas ya ɗauko ta katuwar tukunya ya cika ta da ruwa wai zai dafa da yawa yadda zai ishe ta sannan ya ɗauko fulawa ya duba ko ina bai ga kanwa ko kuka ba da haka ya ɗebi kusan kwano ɗaya na fulawar ya hau kwaɓa da muciya kankace mai gaba ɗaya ya yi fiti da fulawa daga can falo alima ta ce sai ruwan ya tafasa fa zaka fara jefawa don haka ma'azam ya duba ruwan sai ya ga yana zabalbala ai ko ya ɗibi curin fulawa ya jefa yana jefa ya baje a cikin ruwan amma bai fasa ba haka ya ci gaba sai da katuwar tukunyar ta cika tab da abin da bai sani ba daga falo ta ƙara cewa zubo min idan ka gama shi kansa ya san ya dafa abin da ba alima kaɗai ba ko gidan biki sai haka ya ɗauki faranti amma sai ya rasa ta yadda zai ɗiba abin shi ba kunu ba shi ba tuwo ba sai kawai ya ajiye farantin ya fito yana ce da alima gaskiya ki zo ki ɗiba da kanki ni na iya ƙoƙari na alima ta ɗago kai ta dube shi hatta gashin kansa fulawa ne jikinsa da hannayensa kuwa ba a magana bata san sanda ta fashe da wata irin dariya ba shi ko ya tsaya daga kofar kicin ya rasa me zai ce mata a wajen ya hau cire kayansa ɗaya bayan ɗaya ya cilla mata yana faɗin amma dai dama wannan punishment kika yi ya mun ko ta ce eh punishment ne na baka da wuri ba ya yi murmushi kawai ya haye sama direct toilet ya shiga ya sakarwa kanshi shawa ita kuma ta miƙe da ƙyar ta shiga kicin sai da ta gwamace bata sa shi aikin nan ba ta kashe gas ɗin da sauri don fulawar ta cika tukunya har ta fara zubowa ga kicin ɗin ya yi kaca-kaca ko ina ta kalla fulawa ce ta koma ta ɗauko waya ta ma ɗaukar bidiyo ta tura gumsu da basma tana faɗin ma'azam ya yi girki sannan ta bi shi a baya tana shiga ɗakin shi gumsu na yi mata reply ɗinki kiyaye ni fa kina wahalar min daɗa. don kin ga bana kusa ko basma ko cewa ta yi madalla ai dama ba a samun ɗa da sauki ai ya ma yi ƙoƙari halima ta dariya tana jefar da wayar sannan ta ɗauki towel ta shiga tsane masa gashinsa ma'azami kwafa yana faɗin wallahi ba dan bebi na ba da sai na miki ɗora kin cinye abin da kika sa na dafa rayuwar alima da ma'azam kenan a cikin gidansu wata irin rayuwa mai cike da soyayya da ban sha'awa a watannin renon cikinsu kullum da abin da za ta fito da shi ta ce ya mata shi kuma baya tuna wahalan na baya haka zai ta ƙoƙari dudan a haifar masa bebinsa lafiya allah mai jin kambawa rana wata alhamis alima ta fara naƙuda ma'azam na ofis amma dama asibitin da take zuwa awo sun yi da ita duk sanda ta ji wani bakon abu to ta kira asibitin kawai don haka su ta kira kafin dare alima ta haifo sallah sallah 'ya'yanta guda biyu mace da namiji ba ta taɓa yadda an yi mata sikanin ba don gudun yin shishigi a halittar ubangiji ko da ma'azami koma gida bai same ta ba kai tsaye asibitin ya taho inda ya rungumi kyautar da allah ya masa yana hawaye hawayen farin ciki hawaye irin wanda bai taɓa samun kansa a ciki ba sai da suka yi kwana biyu aka sallame su lokacin da aka yi hawaye ya kira 'yan gida ya faɗa musu da haka aka yanke shawarar gumsa ta taho wajen su. tunda tana da biza ta yi wa alima jego kafin yaran su ɗanyi kwari. sai su zo gida kowa ya gansu waɗannan jarirai sun sha hoto a wayar ma'azam don babu wanda bai gansa ba tun daga najeriya har nijar kowa kuma ya buɗe baki sai ya ce yaran sun yi kamanni da ma'azam ko a farce ba su ɗauko alima ba gara ma macen ta ɗauko ya laye langashinta ko ba a faɗa ba kowa ya kwana da sanin sunan da ma'azam zai ba wa ɗansa alima kuma ta yi ta roƙonsa akan yi mata alfarma ya bar ta ita ma ta yi basu mata kwara amma ma'azam ya ce shi bai yadda ba ya za a yi tsallake iyaye da kakanninsa ya sa wata basma ita ma alima sai ta dage ta ce alfarma fa na ce baban abulkair jin daɗin sunan da ta kira shi da shi ya ce ya amince a sa basman karo na farko da ma'azami taɓa kiran basma a waya hatta yanayin yadda yake magana yanzu ya canza tana iya jiyo farin ciki a cikin muryarsa ya ce to ba an sa sunan ki ba kar ki ɗauka wani damuwa ne da ke yar uwa ki ce ta roƙi alfarma basma ko murna ta hana ta cewa komai don har sai da ta yi hawaye farin cikin ta biyu ne yau ma'azam ya kira ta a waya wanda yake nufin rayuwarsa ta canza zuwa irin ta mutane kenan da farin cikin ƙaunar da alima ta nuna mata ta tsallake iyaye da kakanni ta zaɓe ta a wajen alima ko basma ta cancanci fiye da hakan Don ba za ta taɓa manta da ƙaunar da ta nuna mata ba a lokacin da rayuwa ta kai ta zama gidansu basima ta rungume ta da zuciyar 'yan uwantaka ba ta taɓa wulaƙanta ta ko ta gorin komai ba gumsa ta iso las vegas da sanyin asibahin ranar lahadi harrison ne je ɗauko ta tana da rata fara sa ma'azam ƙahon zuƙa har sai da ya dana sanin zuwanta ya ji da ya canza ta matan kafin ta tawo ta ce dole sai sun raba ɗaki alima ta koma ɗakinta ta bar wa ma'azam nashi shi kuma tun dawowarsa daga asibiti ya ce alima ta dawo ɗakinsa da ya rika ganin 'ya'yansa a kusa da shi yana musu wasa amma da zuwan gumsu duk ta soke wannan sai na biyu ta gaya musu duk su biyun wai ita ba kazamin jego ta zo ba da haka idan ma'azam na son ganin 'ya'yansa ya mata magana kawai ta miƙo masa su babu ruwan shi da alima alima ko gefe ta koma tana kallon drama gumsu da ɗanta ma'azam kullum cikin faɗa suke ran nan ma ce mishi ta yafiya mai tar 'ya'ya ya ce ai daɗin abin nashi ne ba na wani ba ta ce to gaya wanda bai haihu ba dan ni yanzu ma yaye na baro na taho nan don in kular maka da naka ya ce to ki koma wajen sa mana ni ki bar ni da nawa ta ce to ya za kai da ni ubanka ni ya zaba dan ya san ba mai kula maka da su kamar ni ya ce mm ba za a rasa ba kawai dai an zabo min ke ne dan ki zo ki takura min alima dai banda dariya gumsa da ma'azan babu abin da take Dan kullum ba sa rasa abin cewa kamar wasu abokan wasa ba uwa da ɗa ba sosai gumsa ta koya ma'azam surutu wanda ba halinsa ba ne da haka yake allah allah alima ta yi arba'in don gumsu ta bar mai gida don kafin alima ta yi arba'in ma'azam ya lura ta fara sallah da haka yi wa gumsu bukin ya tattara ta sai nijar da tarin abin arziki ranar da ta tafi ya kankame matarsa yana sakin ajiyar zuciya yana faɗin wai har ya ji iska gidan ta canza a wannan ranar dukkansu babu wanda ya rintsa sabuwar soyayya ce gangariya aka bare ta a leda kamar da can duniya ba su taɓa kasancewa tare ba ma'azam na mamakin alima da tarin baiwa da allah ya mata irin yadda take jure masa akan bukatunsa juriyar da mata hudu ba za su iya dauka ba ba tare da sun yi korafi ba shi yasa baki ɗaya mace a kanta kuma ya samu a kanta da 'ya'yanta yake karar da shi wannan yasa kullum alima ke ƙara kyau take ƙara ƙuruciya kamar wata wadda aka ɓaro daga cikin kwai ta zama wanke hannu ka taɓa uwar gidan ma'azam 'ya'yanta ko kamar larabawa bula-bula jajir da su haka yake zagewa ya taya ta reno muddin yana gida ko yana ofis hankalinsa na kansu kiran waya ku akai akai allah allah yake dawo gida don ya tarar da su soyayyar ma'azam ga 'ya'yansa daban take ita kanta alima tana jinjina wannan soyayyar kulawar da yake bata yanzu ya raba ta gida uku ya kwashe kaso biyu ya wa 'ya'yansa idan ya bugo waya ko daga ina ne basma da abulka yake fara tambaya kafin ya ambato ta sai ya siya masa abu sau goma bai siya mata sau biyar ba amma ko kaɗan bata damu ba ita daɗi ma take ji kuma tana alfahari da zama sila farin cikinsa. bayan shekara bakwai a hankali watanni suka miƙa suka yi ta murgina suka zama shekaru ɗaya ɗaya har bakwai yanzu 'ya'yansa su biyar da 'yan watanni a duniya a cikin wannan shekarun kuma bai sami yawan tashin ciwonsa ba saboda bai da wata damuwa sakamakon farin cikin da alima ta kawo a cikin rayuwarsa 'ya'yansa sun zame masa sanyin idaniya ta yadda babu abin da ke bata masa rai yanzu kuma likitocinsa na kokari akan ingantuwar lafiyarsa da ɗorewar rayuwar auratayyarsa a wata safiyar lahadi alima ba za ta taɓa mantawa ba tana wanka a toilet ta ji shigowar ma'azam ɗakinta yana waya da ta fito ta ganshi zaune cikin 'ya'yansa yana koyar da su aikin makaranta ya yi kane kane a cikinsa sai ka ɗauka shi ma ɗan shekarunsu ne ta zauna a gefensa tana ɗan tsane gashinta da towel basma ta ce momi gobe ne ofin da ya ɗanmu ai za ki je ko ba tare da ta dubi yarinya ba ta ci gaba da goge kanta sannan ta ce basma ina da lecture a makaranta tunda dadin ku zai je muku ai shi kenan kafin ta rufe baki wayar ma'azam ta yi ƙara ya amsa yana daga kwancen amma jin wanda yake magana sai ya saurin miƙewa zaune cikin girmamawa ba zai iya kwatanta yanayin da ya ji muryar dadi ishak ba kamar yana cikin tashin hankali kamar kuma yana cikin gigita ya ce da shi ya san duk yadda zai samo musu jirgi su taho gida wani babban al'amari ne ke faruwa ma'azami ka sake da waya a kunne kafin ya ji kirjinsa na buga da sauri-sauri ganin haka ya sa alima ta shiga tambayarsa me ya faru amma ya shiru bai ce mata komai ba sai ya miƙe da sauri ya bar ɗakin ba shi ya dawo ba sai da ya musu bukin din zuwa niyame nan da kwana uku su dukansu da ya dawo ne yake yi wa alima bayani sai dai ya gaya mata shi ma bai san me ke faruwa ba amma daga yanayin muryar dadi wani tashin hankalin ne don bai taba jin dadi ya yi magana irin haka ba ita ma sai ta yi shiru jikinta dai ya yi sanyi Ta koma kisima kisima na abin da take zaton shi ke faruwa amma kaso mafi rinjaye na hasashenta akan malar razi ya tsaya sun sauka a niyame safiyar ranar lahadi ma'azam rike da hannun basma alima rike da na abulkair sai ka ɗauki drop daga airport ɗin zuwa gidan iyayensu da ke platox don ba su tadda kowa ya zo ɗaukansa ba kamar yadda aka saba da shigowarsu ba su nufi ko ina ba sai ɗakin malam razi saboda tunaninsu bai ba su kowa ba sai shi ko mutuwaye ko rashin lafiya shi ne kawai abin da tunaninsu ke ba su da shigarsa suka tadda kowa na gidan a babban falon malam idanun ma'azan ba su faɗa akan kowa ba sai cikin na matashin da ko mutuwaye ya dawo komai nisan zango komai tsawon shekaru da canzawar lokaci komai shuɗewar zamani da canzawar yanayi ba zai taɓa kasa gane shi ba Duda da kasambar da ya tara wadda a baya babu a fuskarsa Duda duhun da fatarsa ta ɗanyi da ɗan alamun wahala da ya bayyana a tare da shi ba kowa ba ne sai abulkair ma'azam ya tsaya kawai a wajen kamar an kafe shi shi bai ƙarasa shigowa ba bai kuma koma ba idanunsa cikin na juna alima da ke bayansa wadda bata kai ga hango abin da ya gani ba ta shigo tana faɗin baban basma wuce mana ko nima na samu na wuce ta raba ta gefensa ta shigo don ta lura da gaske bai da alamar shiga ciki da abul kai ta fara tozali ita ma wanda ke zaune a kujerar da ke fuskantar kofar shigowa falon malam da dadi ishak na zaune kusa da shi kai kai kai kai ta mm. to ai ni gaba ɗaya yau ma ba ni da ta cewa kawai dai mu haɗu da ku a kashi na gaba don gobe ma akwai labari. gobe da labari kuma so kusa kwashe